الحسنى عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون نعم قل سو لو شاء الله لعل Allah ya so عليكم da ban karanta muku shi ba wala ajarakum bihi da kuma ban sanar da ku shi ba faqad labithtum fikum hakika na zauna cikin ku umran tsawon rayuwa min qablihi wato gabanin shi alqur'ani na zauna cikin ku tsawon rayuwa gabanin sauka alkur'ani ban taba gaya muku cewa allah ya bani wani abu ba a falata aqilun shin ba ku hankali faman azlamu babu wanda ya fi zalunci wa iftara kare ba. fiye da wanda ke ƙarya jingina ma allah au kazzaba bi ayati ko karyata ayoyinsa innahu la yuflihu mujrimun yadda lamari yake mujirmai ba sa rabbanta ko ba sa cin nasara wai nuna min dunillah su kafirai da fandararrun mutane suna bautan wani wanda ba Allah ba ma la yadurruhum abinda baya an cuta musu wala yanfa'uhum kuma baya amfana su da komai wa yaquluna suna cewa a lokacin da suke bauta ma waɗannan abubuwan kuma bayan Allah suna cewa ha'ula'i shufa'a'una indallah waɗannan su ne za su cece mu a wurin Allah kulka da su a tunabbi'una Allah shi yanzu za ku bai wa Allah labari ne bima la ya'lamu da abin da shi Allah bai sani ba fi samawati wala fil a sama ko a kasa ku din ne yanzu ku za ku baiwa Allah labarin abin da bai san shi ba a sama ko a ƙasa subhanahu sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma yin shi ku daga barin abin da suke haɗa shi da shi suke tarayya da shi to ai da malin karanta kun lausha Allahumma talantuhu alaikum wala adarakum bihi faqad labistu fikum umran afala ta'qilun aya ta farko kenan tana da alaka da ayar da muka kwana a kan tajiya fadan Allah tabaraka wa ta'ala wa idha tutla alaihim ayatun bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ay ittibi qur'anin ghayri hadha aw badilhu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaytu inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim wannan aya muka ce kafirai ne lokacin da ake karanta musu abinda Allah ya saukar ta hannun manzo sallallahu alaihi wa sallama na alqur'ani a matsayin su na kafirai fadarru wanda ba sa fatan haduwa da Allah ba su da Allah ba su da lahira ba to sai su zo ma annabi da ikitirafi guda biyu cewa suna son annabi ya kawo wani ƙur'ani wanda ba wannan ba ko kuma ya canja ƙur'ani canja wasu abubuwa cikin alƙur'ani to shi ne Allah baraka wa ta'ala ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ga musu bai yiwa gari ne in musanye wani abu na alƙur'ani ta ɓangaren kaina ba komai nake bi ba sai abin da Allah mani wahayi kuma ni ina jin tsoron idan na canja wani abu na alkur'ani ina jin tsoron azabar yini mai girma wannan magana da Allah tabaraka wa ta'ala yayi imamu shaukani rahimahullah kamar da muka wadda jiya ya yi ƙoƙarin yin sharhi da tsokaci a kanta kulasar abin da ya faɗa shine cewa su wayannan kafiran da suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da annabi ke karanta musu alqur'ani to sai kasance shi alqur'ani bai dace da abin da suke so ba bai dace da abin da suke sha'awa ba don haka sai suka gabatar da abubuwa guda biyu suna neman su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna neman tsaye daga cikin su na farko sun buƙaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kawo wani qur'ani wanda ba wannan din ba wannan ba su buƙatar shi a kawo wani wanda ba shi ba wanda ita ce buƙatar su ta farko buƙata ta biyu shine annabi ya sauya ya canja abubuwan da suke cikin alkur'anin ya kawo wasu waɗanda suka dace da abin da suke bukata ina fatan gaji sun faɗi wannan ne saboda itikadinsu cewa ƙur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi ne shirya shi shi ya kaga shi to idan shi ya kaga shi kaga ke na yana canza shi kuma yana da wani da ba shi ba yana iya ajiye wannan ya kawo wani wanda ba shi ba da shi shi ne kayansa ko ba ku gani ba sannan zai iya zazzare wasu abuwa ciki ya kawo wasu wanda ba su bai ya musanya kenan da haka suka nemi ɗayan waɗannan ababen guda biyu kun gani to shi ne almamu shafani rahimahullah ya ce allah tabaraka wa ta'ala da zai ba annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ne mai tsawon musu rajji a wannan abin da suka nema to sai Allah tabaraka wata'ala ya yi magana akan abu guda ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu da suka nema shi gudan ko magana shi ba a yi ba kun gani abinda suka nema na farko shine iti bi qur'ani na ghairi hada na biyu aw badilhu to sai Allah tabaraka wata'ala ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ka gaya musu bayyiwa in musanya ko in canza ko in sauya qur'ani ta ɓangaren kaina wannan kaɗai Allah ce gaya musu wato Allah bai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama قل ما يكون لي أن آتي بقرآن غير هذا أو ku. maganar zuwa da wani alkur'ani wanda ba wannan ba ba a koyi shi ba ko ba ku gani ba sai aka yi magana akan musanya ƙura'ani kaɗai kun fahimta to sai ce wal'alla hikimar da ta sa Allah baraka wa ta'ala ya yi haka shine abubuwan da suka nema guda biyu ne na farkon asalan bai koyi yiwuwa asalan bai koyi yiwuwa ce a zo da wani ƙura'ani wanda ba wanda ba kaga wanda asalan bai koyi yiwuwa yawwa. to amma musan yi alqur'ani a cire wani abu a soka wani abu a cire wani abu a canja wani abu yace wannan a hankalci ana iya cewa zai yiwa da kamar ka ce ya dace da shari'a da ka ce haka din daidai ne a shari'a to kila zaka sabuwar annabi zai yin haka kun gane don haka kenan na farkon ya fi wahala sama da miki na biyu ce to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hita tabbatun na farkon ya nuna na biyun ma ba zai yi ba don a nuna cewa min ba da aula su fahimci cewa wancan na farko da suka nema sam su san ba zai yi ba kun gane to wannan shine abin da alimamu shafani ya faɗa idan da zan ba da misali game da wannan don mutane su gane da kyau kamar ka iso wani mutum ne ka ce da shi ina son ka bani naira dubu ko naira ɗari biyar ba ni naira dubu ko naira ɗari biyar a hankalce ba da naira ɗari biyar ina jin ya fi sauƙi sama da ba da nawa naira ne ba ni naira dubu ko naira ɗari biyar muka ce ba da naira ɗari biyar ya fi sauƙi sama da ba da naira dubu yawwa to sai shi mutumin ne ya ce maka ba zai yi in baka ɗari biyar ba ɗari biyar ɗin ma ba zai yi baka su ba yanzu ya ce maka ba zai baka ɗari biyar ba ba zai ba zai ba zai baka mi na'am naira dubuwa ba kun gane to shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala bai koyi magana cewa annabi ya ce musu wani abu game da itibi eh qur'ani gairi haza ba saboda wannan shine abu shay kun gane sai aka faɗi mai sauƙin aka ce shi mai sauƙin shi kansa ba zai yi ba don su fahimci cewa wancan da yake da wahalan wato sam sam sam shi ma ba zai yi ba kun gane to wannan shi ne to da haka mazo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sam sam sam ba zai taba yiwa ba ya musanya alkur'ani mai girma ba ce ya caccanje wani abu cikinsa don kaɗe waye dace da sauran wayannan kafar da makka asalin malamai suka ce canja wani abu a alkur'ani mai girma to jarima ce mai girman gaske babban zunubi ne duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wani abu ya saukar da shi a matsayin wahayi kuma a matsayin shari'a ta sa to duk mutane suka izgilin canja wannan ko su sauya shi to babu shakka sun tallabi zunubi mai girman gaske Allah shi kage Allah tabaraka wa ta'ala ce salbani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa inna allaha shadidul yash shadidul iqab wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atku fa inna allaha shadidul iqab Allah ce sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila kam atainahum min ayatin bayyina ayyino ne bayyanin muka basu ta hannun annaba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar musu ko ya tara a cikin to sai Allah ce wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma shine ayoyin da Allah basu jama'a kun gani wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya musanya ko ya canja ayoyi da wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi min ba'di ma ja'athu bayan wannan wahayin ko ayoyin sun zo masa Allah ce fa inna Allaha shadidul iqab lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tsananin hukuma ne saboda ka sauya wahayin da Allah ya aiko muka ce jarima ce kabira maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ma annabi ya ja kunna wato Allah ya ja kunnansa Allah ya ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizi yace walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai wasu sashin zantuttuka ya jingina mana ya ce mu muka ce alhaji ba mu faɗa ba da wannan ya tazan mana tabdil ƙur'an, a ce a canja wani abu ko a ƙara wani abu jikinsa a kawo wani abu wanda kila mutane suke bukata a ce Allah ne ce a daji lokacin da ba Allah ne ce ba to bisa ga kaddarawa Allah ce da annabi zai yi haka la na minhu bil bil bil yamin ci da mun kama shi da hannun dama sun malakata ana min hulwaci da mu yake masa wani jijiyar wacce rayuwa take jikinta da mu kama shi kenan da azaba kuma ba mamin minkum ahadin an muhajirin ba wani wanda kare shi a cikin wannan annabi ake gama haka ina minna da ake cewa a tauni tsakuwa don ayata jini ne don ayata ji sau wannan ba zai ga annabi ba amma ana gama ka ko annabi ya yi haka to ga abin da zai hau shi sallallahu alaihi wa sallama don haka canja abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a matsayin wahayi abu ne mai hadarin gaske don haka ba zai annabi canja ba har yanzu bani Isra'ila sun canja kalmar Allah a wani wuri Allah yake bada labari azaba ta cin musu Allah yana bada labarin su yace wa qila lahum muskunu hadhihi alqarya وكل منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله تبارك وتعالى يشهد wa qila lahum usulu hadhihi alqarya a yayin da aka ce musu ku zaune wannan alqarya wa kulu minha haythu shi'tum wato ku a cikin wannan alqarya haythu shi'tum yanda kuka ga dama komai kuka ga dama a ciki ku ci wa qulu hitta sannan ku ce Allah rafa wata ala ya tsere mana zunuban mu kun gane ko wa dakhulul baba jada. ku shiga ƙofofi kuna masu jada wato kuna masu sun guyar da kanku idan kuka yi haka na gafir lakum khati'atikum za mu gafarta muku duk kurakuranku da zunubanku sanin zidul muhsinin Allah tabaraka wata ala ya ce kuma za mu ƙara lada ga masu kyautatawa sanadidul mafisini a shahid sai Allah ce fa baddala na zalamu minhum zairar ghayra ne da lahu wanda suka zalunci daga cikinsu, su suka musanye zancen da ba shi aka gaya musu ba ba Allah ce su ce hitsa ba wa kulu hitsa eh to suka canja wannan Sai ka faɗi wani abu wanda ba shi ba suka musanye zancen Allah Allah ce fa arsalna fa arsalna ku fa anzalna fa na ala alladhina wa to fa anzalna alaihim sama fa arsalna ala alladhina wa to fa arsalna alaihim rijzan min as-sama bima kanu yuzlimun suna da yawa wani wannan ya tashi fa arsalna alaihim rijzan min as-sama bima kanu yuzlimun Allah tabaaraka wa ta'ala ce sai muka saukar gare su su wanda suka yi zalincin da rishi rijizan na sama azabar daga sama bi makan muslimun sanadiyar da suka zance suna yi da zalunci a shahid sun musan musanye zancen Allah amma ga bala'in da ce musu to saboda ka canja zancen Allah wani abu ne mai haɗarin gaske wanda asulan ba za ka taɓa saurara shi cewa annabi ya haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa wanzan sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ƙara gaya musu cewa in attabi'u illa ma yuha ilayya ko in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake biya wani sai abin da aka yi mani wahayi abin da aka yi mani wahayi shi kadai nake bi ba zai yi in canja ko in ƙara ba ba zai in sauya wani abu ba kun gane ko wannan Shi ne matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid anil mushrikeen haka Allah ce mashi ittabi ma uhiya ilayka min rabbika ka bi abinda aka yi wahayinsa ya zuwa gare ka daga wurin ubangijinka shi za ka bi sau da kafa babu canji ba ƙari ba riki la ilaha illa hu babu abin bauta a bisa cancanta da gaskiya sai shi Allah madaukakin sarki wa a'rid anil mushriki kuma ka kawar da kanka ga mushrikai ki tabbatin su duk abin suke faɗa kyale su kun gane ko a wani wurin yace da shi watul ma'uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada watul ma'uhiya ilaika min kitabi rabbika ka karanta kuma ka bi Abin da aka yi wahayin sai zuwa gare ka na littafin ubangijinka watlu wato fi'ili ne wanda shi ne a tilawa wanda asalin tilawa kamar da malamai suka ce asalin tilawa asalin kalmar tilawa min haythu al shine tasabbu ansal al-jamal fi sahara kamar na kuma kai kucci ya bace cikin sahara ka zo kana neman shi to kaga kawawar shi kan ai ba su bace maka ko to yadda zaka bi wannan samun raƙumin don ka cin masa shine ake cin shi tilawa. saboda ka in yi gabas sai ka gabas in yi dama sai dama in yi dawo ma dawa zakai don abin da bukatan ka shine ka cin mishi inda yake ila ya tsaya wurin wata itaciya yana cin abinci to lokacin da don mutum yake karanta alkur'ani to haka ake fatan ya zama bi ma'ana kana karanta alkur'ani ya zama yadda ka san mutumin da raƙuminsa ya kuce masa a cikin sahara yake neman ya gano shi yake bin sawunsa to kana karanta alkur'ani kuma kana biyan abubuwan da qur'ani yake cewa bi yi ko a bari to shi ne Allah ta tabaraka wataala ce da annabi sallallahu alaihi wasallama watul ma uhiya ilayka min kitabi rabbika ka karanta ayoyin da wasu abin da yi maka wayinsa na wato littafin ubangiji ka sannan ka bi shi sau da kafa karka canja karka musanya karka yi wani abu la mubaddila li kalimati Allah ce babu mai sauyawa ga kalmomin Allah kalmomin Allah ba su sauyuwa ma asal don ko an sauya su mutane wato Allah ta tabaraka ta'ala zai ganar da su walan tajida min dunihi mutahada kuma san ba za ka samu wani wurin fakewa ba kuma bayan Allah madaukakin sarki ba wannan shine asalin abin da shafi canja ayoyin Allah ko musanya su ko a ta harifinsu wanda ba zai sauwaru ba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wancan sun faɗi wannan ne a matsayin rahi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda su wawaye ne ba su san ma abin da suke ba karshe ce ni akhafu akwai asaitu rabbi azaba min azim ni ina jin tsoron idan na saba ma Allah ubangiji na na cewa in canja wani abu na alkur'ani kamar yadda kuka nema ina jin tsoro in ni haka azaba yau min azim azaba yi ne mai tsanan wato mai girman gaske kun gane ko wannan wannan shine to kazalika Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ci gaba da kabalantar wa'annan mutane da suke musan alkur'ani mai girma suke ganin shi kamar wai annabi ya kage shi don haka suke ganin suna ya gabatar da bukatar annabi kaza ko yayi kaza dangane da alqur'ani yace ka gaya musu ulka ce da su lausha Allahu da Allah bai so ba ma talautuhu alaikum da ban karanta shi alqur'ani gare ku ba wala adrakum bihi da ma da ban sanar da ku alqur'ani ba Allah ne ya kaddara ya ga dama ya sanar da ni alqur'ani ya bani umurni in karanta muku shi kuma in koya muku in sanar da ku shi da Allah bai ga dama ba ma talawuhu alaikum wala adrakum bi da ban karanta muku shi ba da ban san da ku shi ba saboda ku gane cewa kenan wannan al'amari ne alkur'ani ba a na yake ba daga Allah ne in ba haka ba faqad labistu fikum umra na zauna tsawon rayuwa cikin ku umran na suka ce tsawon rayuwar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a cikin garin makka kafin a sauka masa da wahayi shine umran wanda kun ga shekaru ne wajen kusan shekara 40 ko kafin a sauka masa da wahayi to yace na zauna cikin ku tsawon wannan rayuwar tawa ban gaya muku cewa Allah ya bani wani abu ban ce ga Qur'ani ba karanta muku ba to za a yi shayin shekara 40 a cikin ku ban ci an da wani abu ba sai yanzu ne zai kaya sai yanzu ya kaya in ci an da wani abu afalaka da shi kuwa kwan gani idan ina sai kaya ai tun da ya kamata in yi wannan kaya tun shekarun can suka gabata da kamata in yi wannan kaya ko amma yanzu zuwa tsawon lokaci ban yi kaya ba sai yanzu ne zai kaya afalaka kailun ku ba za ku yi hankali ba kun gane ko to wannan shi ne. saboda haka riwaya ta tabbata cikin littafan sira da ma littafan sunna cewa har imam bukhari ma ta wannan riwaya cewa lokacin da abu sufyan bai musulunta ba kawai tafiye da ta kama suka je wajen herakal malikin rum da suka je ana tattaunawa game da matsalar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa gashi ya bayyana a makka yana cewa shi manzon Allah ne yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza to shine shi hirqal sai yake huskantar da wasu jerin tambayoyi da shi Abu Sufyan da waɗanda suke tare da shi amma shi Abu Sufyan shine babba saboda ka shi yake magana da hirqal hirqal ya tambayi Abu Sufyan jerin tambayoyi da dama ya bashi ansa su kun gani tambayi shi mutumin bako ne ba bako ba kun san shi mun san shi yana da mabiya ai eh, wani ne mutane suke biyan sa yace talakawa ne kun gani da tamboyi dai irin wannan to daga cikin jerin tamboyin da ya masa firakal ya ce da abu sufiyan ya ce halkuntum tattahimunahu bil kadhib halkuntum na bil kadhib ya ce shi wanda mutum da zai ce muku shi annabi ne kun kasance kuna tsohon tuhumarsa da kariya a can da ya taɓa muku kariya ko shi makarici ne ko kuna gani makarici ne shi abu tufan ya ce da yana yiwa ni in kariya da na yi kariya ya ce amma bai yiwa shi kariya saboda kai ce la ya ce san wannan mutum mu kasance mutum da kariya ba bal mutum ne mai gaskiya a mutum ne kun gashi to sahi rakal yace da Abu Sufyan yace innahu lam yakun la yad'ul kadhiba 'ala an-nas thumma yakdhibu 'ala Allah yace innahu yadda lamari yake lam yakun la yad'ul kadhiba 'ala an-nas cewa za a yi wannan mutum hawa yadda lamari yake ba zai yi bar yi wa mutane ƙarya ba tunda kace bayin ƙarya lam yakun la yad'ul kadhiba alallaki bai yawa ya zan bai wa mutane ƙarya ba shi wa mutane ƙarya sun mai yakan zuwa alallah sannan ma Allah ƙarya shi hankali ba zai zai wannan hirakal kenan kun gane ko to saboda kenan abin da nan wurin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qur'ani kirkiran shi ƙarya ne yi ma Allah kun gane ko to da kamata a ce ba wai sai da tsawon shekara arba'in sannan ne zai sanar da karya ba mutumin da ba taba jarraba shi da karya ba tun rayuwarsa har ya share wajen shekara arba'in bai ma mutane karya to shi ne kuma zai ma Allah karya Allah kun gani wannan ko to wannan shine fa qallabistu fikum umran na zauna tsawon rayuwa cikin ku ni ban taba karya ba ba ku sani da karya ba afala ta aqilu ba ku hankali ne ku saboda ka wannan abin da ke ga muku gaskiyar magana ne Allah ne turo ni babu zancen kanya a ciki kun gane ko to wannan shi ne. don Allah ta baraka tabaraka ta'ala kuma ya nuna haɗari da ya shafi ƙirƙiran ƙanya a jingina ma Allah kuma a ƙara tsarkake manzo sallallahu alaihi wa sallama daga wannan mummunan aiki sai ce faman azlamu mimman tara Allah kadhiba shi ai babu wani wanda ya fi tsananin zalunci min mani tara Allah kadi ba sama da wanda yake ƙarya jingina ma Allah idan kana neman wanda ya fi kowa zalunci shine mutumin da yake ƙarya ce Allah ne fara Allah ya tawaka kun gane ko to fa man azlamu uslubi ne na tambaya malamai amma suka ce ma'anar sala ahada azlamu ko babu wani mutum wanda fi zalunci sama da wanda kirkire magana ya ce Allah ya faɗi ta ko ya karya jingina ma Allah wa man azzala mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay yace babu wani mutum wanda fi tsananin zalunci sama da wanda kirkire karya jingina ma Allah aw qala ko kuma yace uhiya ilayya an yi mani wahayi wa lam yuha ilayhi shay alhali ba masa wahayi komai ba wanda ya fi kowa zalunci to idan haka lamarin da yake kun ga bai yiwa a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce kasance a irin wannan matsayi kun gane ko wani wurin faman azlamu mimman kazzaba ala Allah aw wa kazzaba bis sidqi iz ja'ahu alaysa fi jahannama waswal lil kafirin Allah tabaaraka wa ta'ala ce faman azlamu babu wanda fi zalunci mimman kazzaba Allah sama da wanda ya ma Allah ƙarya ya faɗi abu ya ce Allah ne ya faɗa ko Allah ne ya aiko ko Allah ne ya ce alhali Allah bai aiko ba ce ba wa kazzaba bi sidqi izza'a kuma ya ƙayyata da gaskiya yayin da gaskiya ta zo masa alaysa fi jahannama masuwan lil kafirin to wannan shine irin wannan usulubi yana da yawa cikin alqur'ani wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban aw kadhaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin suna da yawa ashahid kirkiran ƙarya da taqawulu ala allah laifi ne mai girman gaske babu zaluncin da wuce shi to shi yasa ba annabi sallallahu alaihi wa wa sallama da yake da martaba da zarja irin wacce Allah ya shi ba dukkan wani wanda an musulmi adana wahidin cikin musulmi ba ya kirkira karya ce Allah ne faɗi ta mutum na ƙasan ƙasa cikin musulmi babu yadda za a yi kirkira karya ce Allah ne faɗa wallan sana ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gane ko wannan shine faman azlama mimman tara ala allahi kadiba sannan ce aukar zaba bi ciki, ko ya ƙayyata ayoyinsa wannan kuma maganar aka ce wannan makabayin na ayar shi kuma kamar ishara ake musu wa'azi ake isar musu a lokacin da suke da'awan cewa suna bukatar annabi yi wa Allah ƙarya ya canja ƙur'ani ko ya zo da wani abu wanda ba shi ba aka ce wannan ba zai yi ba kuma ba abin da ya fi wannan zama zalunci to sannan aka ce musu kuma daga cikin abin da ya fi komi zama zalunci Shi ne mutum ya kayyata ayoyin Allah lokacin da ayoyin za su zo masa aukar zaba bi ayati wanda wannan ne matsayin su ko ko ba ku gani ba su matsayin kafirin da maka wani matsayi suke da shi shi ne sun kayyata ayoyin Allah lokacin da ayoyin suka bi suka zo masa to a daidai lokacin da kirkiran ƙarya a jingina ma Allah tabaraka wa ta'ala yake zalunci mai hadarin gaske to kazalika shi ma ayoyin Allah su zo mutum ya kare sa shi ma zalunci ne wanda fi komai hadari shine ma'ana aukar zaba bi ayati kun gane ko yawa ayat da karanta yanzu man man azlama mimman tara ala allahi kadiban sai ce aukar zaba bil haqqi lamma jaa Aukar zaba bil haqqi lamma jaa ko kuma mutumin da ya zama cewa ya kare ta gaskiya a lokacin da gaskiya ta zo masa saboda kenan matsayin da kafiran maka suke kan shi na kayyata ayoyin Allah da kayyata gaskiya lokacin ta zo musu shi ma matsayi ne na babu wato na zalunci bal matsayi ne wanda babu zalunci da fi shi Allah shi inna hu la yuflihu mujrimun shi yadda lamari yake wato mujrimai ba sa cin nasara wanda suke mujrimai ne masu laifi kan gararu kafirai babu za a yi nasara babu za a yi samu fala to wannan shi ne kun gane ko to sai ce wa ya ya'buduna min dunillah wayannan kafiran suna bautan min dunillah abinda ba Allah ba suna bautan wasu koma bayan Allah na daga cikin abu da suke bautawa ma la yadurruhum wala yanfa'uhum abinda yake baya cuta musu da komai wala yanfa'uhum kuma baya amfani su da komai wa yaquluna suna cewa haula ishfa'una inda Allah na sune za su ce mu su ne masu ceton mu inda lahi a gurin Allah kun gaji ko to wannan malamai suka ce asali shine itiqadin kafirai mushirikai, abinda suke yi game da al'amarin ceto suna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala shirka suna bautan wasu waɗanda ba Allah ba amma kuma suna iya tikadin wai su wa'annan abubuwan da suke bauta ma su ne za su cece su a wurin Allah wannan abin da suke bauta ma ko bayan Allah su zo su cece su a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko to malamai suka ce a daidai lokacin da kafirai suke da irin wannan itikadi a wurin eh, shafa'a ko game da shafa'a to haka daga cikin waɗanda suka kama da kafirai na yan bidi'a? waɗanda ma suka kama da kafirai na yan bidi'a? to haka za ka same su da irin wannan mummuna aiki su kafirai sai ka same su suna bautan mala'iku suna bautan annabawa su kuma wasu yan bidiyar da suka guluwu sai ka sami suna bautan salihan bayi samu wasu waliye da salihan bayi suna bauta musu wa kulu da haula shifa haula in dalla suna da wancewa wasu za su shi su a wurin Allah Ta tabaraka ta'ala kun gane ko saboda haka wayanda da suke dike mala'iku ko annabawa ko salihan bayi kuma duk abin da ake bauta ba wanda ba Allah din ba kun gani suna bauta musu da dawon cewa kuma wai su ne zan cece su to dama abin da itikadin su shine cewa wai su waɗannan da ake bautawa din to su ne wasa'id su ne da tsakaninsu da Allah ko ku gani ba saboda ka su wato ba su da access da Allah direct kamar da muku ji cewa ko ku gani ba yawon saboda ka wasu mutane ne ko wasu ne su za su makale gari su mutane za su kai su da Allah kun gane saboda kama su bautan annabawa haka suke take haka suke dawo suna bautan annabawa su annabawa wani su za su kai su da Allah masu bautan mala'iku haka suke itikadi to cikin bid'a ma sai ka samu an samu sun ya kama bautan wani kabari ko ya kama bautan wani abuwa sai a ce mishi wai mai kabarin shi zai kai ka wurin suna ma cewa wace zai kai kaurin annabi wai shi kuma annabi kai kaurin Allah ko ku gani ba saboda kai baka da baka da alaka da Allah direct dole sai ka bi ta wajen wani sheikh to wannan shine wai kullu haula ishfa'una inda Allah Allah ke Allah ya musu raddi yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul aw law kanu la yamlikuna shay'an wala ya'qilun ya ce amin ta hagu min dunin lahin shufa'a ce shi wa'in da mutane ko sun riƙe wasu da za su cece su ne kuma bayan Allah su riƙe wasu da za su bauta su ce su ne za su cece su kuma bayan Allah ya ce kulka ce da su awa lauka ne shi wa'in da suke bauta musu ko koda sun kasance la liku da shay'an ba sa mallakan komai duk wanda ka bauta masa kaji wa ne wasu ba abin da zai maka shi ma ta kansa yake shi ma ta kansa yake ba abin da zai maka a walau kadu la yamlikuna shay'an ko da kun zama su mallaka komai wala ya aqilu da kun basu da hankali ma. wasu da ake bauta musu ai su ko san bauta musu ba su ko sani ba kuma an bauta musu an ce su za su yi wani abu a wurin Allah wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ce wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqadhibuna ila Allah zulfa inna الله yahkumu bainahum فيما هم فيه يختلفون الله تبارك وتعالى ta'ala ce اتخذوا takhadhu min dunihi awliya wanda suka rike wasu waliyai kuma bayan Allah suka rike su suna jibintar lamarin su suna bauta musu da Allah ba da labarin sai ce wa'annan abin da suke fada shine ma na abuduhum ba abin da yasa muke bauta musu wa'annan da muka rike su a matsayin abin bauta illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusaci abin da muka mahaɗi yanzu wanda shi ne mana haula ya shufa'una inda Allah kenan bautar da suka yi musu makasudinta da hadafinta shi ne don su wanda ake bauta ma su ɗauke su su kusantar da su su kai su ga Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah yahkumu bainahum tabbas Allah zai hukunci tsakanin su fi ma fi da telefon cikin abin da suke ne cikin kun gane ko saboda ka duk inda ake bauta musu da wa'anda suka san an bauta musu da wanda ba su san an bauta musu ba duk asalan ba abin da za su yi kun gane wa'anda suke ma masu hankali ne mutanen kirki ne annabawa ne ko mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin cewa su kansu ƙoƙarin yadda za su yi su samu kusanci ga Allah suke yi ba maganar su kusanto da wani a su kansu ta kansu suke yi yake cewa ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu juna rahmata wa kafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura yace ulaika allazina yad'una Wa'ancan da suka kasance suna bauta musu mutanen da suka kama bautan wasu bayan Allah na gari mala'iku ko annabawa ko waliyai ko salihan bayi ce su da kansu wuna ilarar rabbihimul wasila su makokarin suke yi su samu wasila ma yuqarribuhum ila Allah kenan su ta kansu kokarin suke samu wasila abin da zai kusantar da su kai su Allah saboda kamar da nake cewa su da kansu ta kansu suke abin da suke fama suke kokari yaya za a yi samu wasila zuwa ga Allah yabtahu ila rabbihim alwasila saboda ka Allah ce to ayyuhum aqrab ayyuhum aqrab wani kusan shi kenan saboda ka idan su da kansu kokarin su samu kusanci ga Allah to kai ya zaka makalle musu ba ka ɗauka irin matsayin da suka ɗauka kai ba? ka nemi kusanci ga Allah su ma bayan Allah ne kai ma Allah ne suna neman su kusan daga Allah kai ma yi kokari ka samu kusanci ga Allah da kanka mana yace wa yarjuna rahmatahu mutanen nan da ake bauta musu fatan samun rahama Allah take wa kansu wa yakhafuna azaba kuma tsoron azabar Allah take mutanen kirki ne mala'iku ko annaba ko salihan bayi son suka Allah musu rahama su kansu tsoron azabar Allah suke yi fafutuka suke yi dare da rana ya za a yi samu kusanci ga Allah su bakar su, ko kuma kun ce ko rike su a yi ayyuhum Ya ce a ƙarshe ce ina azaba ka kana mahdura azabar ubangiji ka ta kasance abin tsoro ce saboda haka malamai suka ce abinda a asali jama'a abinda a asali da abinda yake hakika shine cewa shi bawa babu wata wasiɗa tsakanin shi da Allah kun gani kowa yana da access da Allah directly babu wani wanda zaka cewa shi ne wasiɗa tsakaninka da Allah kar ka rike kowa kama Allah kawai wanda ita ce magana Inda dai wajen bauta ne kar ka rike kowa fuskanci ubangiji bai na kawo bai na ku shi kenan kar ka tsakanin ka da Allah da kadai ana samun sani tsakanin bawa da Allah malamai suka ce idan aka kalli matsayi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi da zaka iya wasu da tsakanin bawa da Allah amma shi ma zaman shi da tsakanin bawa da Allah ba irin wancan da ce da kafirai da mubtadi'a suke kanta ba ko suke fahimta ba su da su shi ne ku riƙe wani kai ku ga Allah ku ne wani ce shi ku Allah amma shi manzo zaman shi wasu wasiɗa sallallahu alaihi wa sallama ga bayi ga musulmi shine yarda da shi a matsayin manzon Allah bauta ma Allah karkashin koyarwarsa da yi masa daha shine zaman shi wasiɗa tsakanin mutane da Allah tabaraka wa ta'ala amma ba wai ka ce kai kaza shi annabi kai ka wuri kaza ba zama annabi wasiɗa tsakaninka da Allah yarda da shi a matsayin manzon Allah ne yarda da shi cewa bautar da zaka yi ma ba za ka yi ta ba sai yadda annabi ya koya sallallahu alaihi wa wasallam yi koyi da shi cikin bautar da zaka yi ma shi ne zama sawafi da kawai kun gane ko duk abin za ka yi shi karkashin abin da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya koya da ka yi haka ka sa annabi wasu da tsakaninka da Allah shikenan kuma shi ake bukata in ba haka ba babu wata wasu da tsakanin kowa da Allah za ka yi addu'a roƙi Allah kawai za ka yi ibada fuskanci ubangiji duk abin zaka nema fuskanci Allah kawai ba wai sai ka sa wani tsakanin ka da shi Allah din ba ina fatan gaji to wannan shine wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula shufa'a'una inda Allah to sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kul kace da su wayannan mutane wayannan mutane da suke bautan wasu wayanda ba Allah ba suna kallon su a matsayin wasila tsakanin su da Allah suna kallon su a matsayin za su cece su wurin Allah suna kallon za su kusantar da su zuwa ga Allah gaya musu a tunabbi'una Allah shi yanzu ku za ku bai wa Allah labari bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard da abinda Allah bai sani ba a sama ko a ƙasa? yanzu hakkun kun san Allah na da wasu abokan tarayya da suke da wata irin daraja a wurin Allah da za a bauta musu don su kai mutane wurin Allah ko don su cece mutane wurin Allah wanda Allah bai san wannan ba ku kuka sani shi Allah bai sani ba wala tunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ina fatan gani to wannan shine saboda haka wannan shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a wani wuri a wata aya makamanciyar wannan yace afaman afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waja'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am zahirin min al-qawl Allah tabaaraka wa ta'ala yace afa man huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat yanzu Allah tabaaraka wa ta'ala wanda yake shine mai kulawa da kowace rayuwa game da abin da ta aikata Allah da yake da wannan matsayi ka hada shi da matsayi wato da wanda ake bauta masa wanda ba Allah ba wanda ba shi da ikon kula da wani sai Allah tabaraka ta'ala ce waje alu lillahi shuraka wannan mutane sun sanya abokanan tarayya ga Allah sun kama bautan wani tare wasu tare da Allah sai Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ce to kulka ce da su sammuhu ku ga mana sunan wanda muke bauta mai sammuhu ku ambace su ku ga mana su am tunabbi'unahu ko ko shi Allah ne za ku baiwa labari bima la ya'lamu fil ardh da abin da bai sani ba cikin kasa wanda kuke bauta musu kuna ganin za su kai ku Allah sun cancanci su kusantar da ku ga Allah yanzu ku ne kuka san su Allah bai san su ba ku kuka san Allah yana da waɗannan mutanen yana da waɗannan shuraka amma shi Allah bai san su ba an bi zahiri bil qawl ko ko za ku yi Allah labari abin da yake shine zahirin nan ci a shahidi Allah tabaraka wa ta'ala yana tuhuma ne da fuskantar da zargi ga irin da mutane masu bautan wasu da ba Allah ba salihan bayi da duk abubuwan da tarkacen da ake bauta ma wanda ba Allah ba da da'awar cewa za su yi ceto ko kuma za su kusantar da masu bautan su zuwa ga Allah cewa wanda ba daidai ba ne ba daidai ne ba kun gane ko Kulu na haula ya yashfa'una inda Allah qul atunabbi'unahu bima la ya'lamu fis samawati wala fil Kan kashi sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaka amma ya shirkun daga bari abin da suke shirka da shi saboda ka Allah ya tsarkaka ya barranta daga bari duk abin da mushrikai suke hada shi da shi na abubuwan da suke yi masa shirka da su saboda ka Allah wahdahu la sharika lahu yake a cikin komai nasa ba a hada shi da kowa ba a hada shi da komai to wannan shi ne yace wa ma kana nasu illa ummatan wahida نعم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون karasa wannan su وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم مكر ya ce wa makanan nasu mutane ba su kasance ba illa ummatan wahida face al'umma daya akan addini daya fakhtalahu to sai suka zo suka saba walaula kalimatun ba don kalma ba sabakat min rabbik wacce ta gabata daga wurin ubangijinka ba na bainahum da Allah ya hukunci tsakaninsu fi ma kanu fihi yakhtalifun a cikin abinda su kasance suna sabani a cikinsa. sa ya bai bainahum da yi hukunci tsakaninsu fi ma fihi yakhtalifun a cikin abinda suke sabani a cikinsa. sa wa yaquluna su wannan kafiran da suka ƙi imani da manzo sallallahu alaihi wa wa sallama suna cewa laula unzila alaihi ayatun min Rabbi. dan menene ba a saukan masa da wata aya ba wato wata mu'jiza kenan min rabbihi daga wurin ubangijinsa wato bi ma'ana annabi idan da gaske ne Allah ne aiko shi to dan me ba a saukar masa da wata mu'jiza daga wurin ubangijinsa ba wani shine laula unzila alaihi ayatun min rabbi dan bi ba saukar masa da aya ko mu'jiza daga wurin ubangijinsa ba wace take gaggantar da cewa shi manzon Allah ne to ce fa kulka ce innamal ghaibu lillah gaibi na Allah ne saboda ka saukar da mujiza abu ne wanda yake ya shafi gaibi to shi kuma gaibi wato kashokan yana hannun Allah fantaziru ya ce amma ku jira ku saurara in nima aku min almuntaziri ni ina tare da ku cikin masu saurari wanda suke jira mu gami zai faru yace wai za a zaqana an-nas rahmatan idan muka ɗanɗana wa mutane rahama min ba'di dharra bayan wata cuta masu masarfin da ta shafe su idza lahum makrun fi ayatina kwatsam sai ka gansu suna da makicin da suke yi a cikin ayoyin Ta kulka ce da su Allahu asra'u makara shi ne mafi gaggawan yin makirci inna rusulana lalle manzanninmu yaktubuna matan tanfurun suna rubuta abin da kuke yi na makirci to yace wa makana nasu illa ummatan wahida mutane ba su kasance ba al'umma guda fasta lahu sai suka saba wannan malamai suka ce Allah tabaraka wata'ala yana ishara ne wallahu alam game da matsayin da mutane suka kasance a farko kamar da ya bayani ya ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu na nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala a al-kitaba wal mizana liyahkuma bayna nasi bil eh fi makhtalafu fi mutane sun kasance wato al'umma ne guda daya matsayinsu guda akan addini daya haka suke a farkon al'amari to fakhtalafu sai suka yi sabani bi ma'ana sai shirka ya afku cikinsu da shirka ya afku cikinsu sai suka yi sabani wasu suka kasance akan asalin imani wasu kuma suka ci gaba da harkar kafirci da shirka to da wannan sabani ya faru na wasu zama mushrikai sun zama kafirai wasu kuma sun kasance akan asali fitra ta tauhidi ta ubangiji fa ba'atha Allahu annabiyina sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ko annabawa mubashirina wa munzirin suna albishir ga masu imani wa mundiri da kuma suna gargadi wa wanda suka yi shirka suka kafirce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi sannan sauka musu da littafi ko ya sauka littafi a tare da su annabawan liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi domin littafi ya hukunci tsakanin mutane a cikin abin da suka yi sabani gare shi kun gani. saboda ka mutane a farkon al'amari lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salatu salam daga aljanna ya aje shi a bayan kafa yayi yalwata zuriyarsa to mutane sun kasance akan fitra ta tauhidi da yin imani da Allah tabaraka wa ta'ala ana cikin haka ne kwatsam sai shirka da kafirci ta afu cikin mutane kun gane ko wasu suka dogi akan fitran da Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su akan ta tauhidi da imani wasu kuma suka fadari suka zama mushrikai suka zama kafirai to wannan shi ya samu da sabani wani shine ma'ana wa makanan nasu mutane asalin yadda Allah ajiye su a karon farko ba su kasance ba illa ummatan wahida face al'umma guda ne akan tauhidi akan fitra ta imani faktalahu sai suka saba wasu suka karkace su suka suka zama shirkai muka ce wasu kuma suka tabbata akan fitrar da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye su ina fatan gaji saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum ba don kalmar da ta gabata ta ubangijinka ba da an yi hukumci tsakaninsu fi ma hum fi yastalifun a cikin abin da suka kasance suna zama cikin ba don da Allah tabaaraka ta'ala akwai ta kalma ta daga gare shi da ta rige ta gabata cewa ba za a yi musu hukuncin ba to da a yi musu hukunci game da abin da suka kasance suna yin sabani al-imam siddi rahimahullah arwato daga gare shi Ya ce kanan nasu ahala dinin wahidin ce mutane sun kasance mutanen addini ne guda ɗaya na musulunci aladini adam alaihi salatu wassalam dukkan suna kan addini annabi adam ne alaihi salatu wassalam kun gane ko yace to ana cikin haka fa kafaru sai suka kafeta wasu daga cikin su yana suka fadda suka kafeta al-imam muslim yace falawla anna rabbaka ajalahum ila yawmil qiyamah la qudiya bainahum ce ba don ubangijinka ya riga ya sa musu ajali cewa hukuncin da zai musu zai musu shine a tashi a ran tashi kiyama yace ba don wannan kalma ta riga ta gabata daga wurin Allah ubangiji ba la qudiya bainahum da ai musu hukunci a nan duniya saboda ka wato walaula kalimatun sabaqat min rabbika la qudiya bainahum Allah tabaraka wa ta'ala a hukunce a kaddarance ya ce ta cewa hukuncin da zai musu shine a gobe kiyama to in ba don da ya riga ya shata wannan ba ita ce kalmar da ta gabata a wurin sama to la ya bainahu ya musu hukunci a nan duniya fi ma hum fihi ko fi ma fihi yaktalifun a cikin abin da suke sabani cikin sa kun gani to wannan shine al-shahid abin da muke son mu ce a nan wurin asalin fitran mutane da Allah ya halice su a farkon al'amari dukkanin su kowa musulmi kuma suna kan addinin annabi adam alaihi salatu wasalam addini na imani da Allah da kada ya tashi a matsayin abin bauta guda daya so daga bisani ne sai al'amari na shirka ya darsu a cikin su ya afku cikin su kun gani wasu suka zama shirka suka kaza ila akhiri wasu kuma lokacin suka tabbata kan fitar da Allah ya ajiye ta tauri to ba don da Allah tabaraka wa ta'ala a hukunci ya kaddara cewa ba zai musu hukunci a nan duniya ba to da ya musu hukumci tun a nan duniya a cikin abin da suke sabani a kansa na ganin wayannan suna ganin shirkan da suke ne dai wasu suna ganin kafirci da suke ne dai wasu suna ganin ko wanda suke kan fitar tauhidi kuma suna da itikadi su ne daidai to da Allah ya musu hukunci tun nan duniya kowa ya san menene ya daidai to amma Allah ya riga ya gabatar a hukumci a kan daranci cewa wannan abin ba zai fayyace shi ba sai gobe kiyama ina fatan kuma ne wannan to wanda shine wallahu ta'ala a'lam muna fatan abin da muka ji dai Allah amfani da shi wanda muka kuskura kuma Allah ya yafe mana ya gafarta mana ya shafe shi daga cikin zukatan uwa wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh